الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا إفواء سيدكم صافو شلين بقى محرم 1434 1435 ko? Na daidai da 23 november 2013 nan katin fiki ya alfiku ilmuyassar nafiya da kulle musulmin wa musulma ya ka abu abulmulim salim ya cewa da katuncin ba na gile nan page 468 nan ga annuzur emice karkashin kitabu da imani wannan zuro ko Manga mm. ga annuzuru fil lugha wa shara ye mi ce ba shi mi larabci na da ye mi ce bayan shari'a na qala ibn al-asiri ibn al-asiri gam nazarutu mi shi mi ce ni wa anzuru nazran wa li anzuru wani ce fil mudaru ko nazran ci maful mutlak na lawgon gai masdaro na iza ngai ya ci gai iza aujabta wọ̀gáyìn láàájí wájì bí aláàna síkàtà tí yẹwè bó ṣe ayé ringoci na tabarru an min ibadati yan wuce tabarru uyo ma na ke na fila mai bai bada ba maula shi wajibi ta ce mu aw sadaka ko ba sadaka aw ga zalika ko da jin hancin hannun misali bani azu fi azu ya liteni uji wajibi a kagun da bitar ramadana na amma wace bai ga sokwa ga yan kaza jiya wai wọ̀gá azùn yẹn lìtẹ̀ ní ń ṣe azùn yẹn lìtẹ̀ ní ìtumọ̀ òpin gbá ń dáná sókún wọ́n lè kí wọ́n àṣẹ wá àdìbìtà tí wọ́n lè yẹn ná sẹ́lì ìsọ̀kọ́ lójú wá àdìbìtà tí ó wà àmọ́ wọ́n tọ́ta ló yẹ wá àdìbìtà tí ó tó wá tí wà lọ́gùrù jí kọ́lá asfahani rọ́gìbùl asfahani ga annazuru yanayi an yi an síkà wọ́n wá tí ma yana laisa bi wajibin uji wajibi ali hudusi amri ne bala marin da tunaji faruwa nan wa qala ibn manzur ibn manzur ga an-nazru wa asluhu min al-inzar ko daga raji wal asfari ya ce wa aslu wa sali min al-inzari daga inzaru wa huwa ngai ikhbarun wa ya labari fi tahwifun yana da su dana a da albisharatu waya bishara waya labari yin mafa an nazara ganci mazu waya labari na guya za nga jiki nan nga da nan wa qala ibn manzur ibn manzur gan an nazuru an habu, wa huwa ngai ma yanzuruhu al insanu ngai emine zai ce sai ya na ala nafsihi wuce gane lajin wajibi ta ciwo ya ci ta ciwo na haban wajiban ya tun da cikin gaje wajibi ta ciwo ne wani bata ne ile ji fahimta ba na zuru lona ni ko eh de ji wajibi a so kwallo ji wajibi ta ciwo bo anan wato lawo lawo ji wajibi o ta ciwo bo ngai kiyo ngai nazuru fa nazuru man ga ne nazuru na sukun ngai huwa ngai ma yujibuhu almar'u ngai yana zai laji wajibi ala nafsi ta ci wa tabarru an ete kibo nan eh ete tabarru dole ma na asali ya wuce na filuyo kuma ma tasawuyo ko ma yiyo na ji wajibi ana wace daga gan wayu laji wajibi ta ce wabo wa gatin agaji wakijin wa nazuru ji man ga hukumu hukumci wa nazuru emice mashuru min gairi ta'liqi ide da shari'a musulunci ga waje nazuru amma wa aluji ta'liqu wa ke ta'liqu ini ta'liqi ya waje commentary ya zare wa aluji da shari'a ga sako ga jiya kan zani ne a jiya kan zan yau eh wannan tsawa man ga nazuru na wajin tale wani wani wani kayan doro ga sassa kwanan kaza jin abin da waji kaza nan wato mai makaru makaru in ka ga na tabi da shari'a ne makaruhun in ka na mu'allakan a gula kayan doci in ga ake kyau ga ake makaru kyau ya dini fiyo so ko litenin fue ne a siya zumbo so ko wọ́n lè ní gbáàlì iná sùúrù kó àmá wọ́n ló jí kí a hàn mìlá kọndíṣẹ́ yàwọn àrẹ́tọ̀ nílẹ̀ tó ń gẹ́ lè ṣẹ̀rẹ́ àmúsùnjọ no problem àmá ní gangan kó nìkan wọ́n gá mi lámìṣà aad exam wúchan grade mi mọ̀tún jíyàn mi àti àzùn yẹn fọ́ kàn wale bayan wale nazurin ne mu'allak nazurin na wakijin wa condition la ta ta to yiri na to makaru ai e, wa go gaga yiri na to amma ka wa gu ga shi na wa shuna je je wa je dole ya be je wani ya na. ka an ya kula naziru ke za na ga ce min gaga la anzuranna lillahi sawman miya ce miya miya fazun ya soko aw malan ko mi alaye wadi sadaka ko mi alaye wato in ada da ibini saliman a gini ga da shi lafiya na eji wa dajo eji wa da shi lokaci da kanu da maiduguri da iraki da afghanistan da kindoci da america ko mm. wajen so so ko diga babban lashin biya a limbo lafiya ya fiya su ya faguta ba so ko ngole na gbanin nan wa condition la ta ko ga wanda misali bai kun goto wannan wuya minan nuzuril mu'allaka da ne jumini ya kuti ji ne za a kyau so ye ni ne za cha mawa condition la ta ci ne ga kan laga jin kan gan wuya she e mi na uche no wani kaga wala condition ta ci wa wa je yin wa tingaga amma ga condition la ta ci wi kiyo ni makaru amma to ni makaru ne wuti bi aji e eh, muti no se na guji kiyo ogushe bane waje wajibi ta ce bakan gani fa amma dalilu mashru'iyatihi amma dalilin lawgan annabi da shari'a na fa qawluhu ta'ala ga na ce latin gan فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نعم اليوم فقولي جي واشربي وما في وقري عينا أيوم وشوتا إما نيمو وشوتا gaji razun ma gaji damuwa ma sai ma tara yinna min albashari ahadan wa gale zan don doye min ne zawangi jo ebo abeji wa tuma ga waya tin dawa mamagi wa maje ba ma fakuli wa gaji gagan inni nazartu lirrahmani sawman mi ce mi ya mi afi azu ya turamani falan ukallima al-yawma mi ya gaga yinan na insiya bi

to kuli wasu da ma farin na biya ko? wani nazuru na gbani alu a ci bayan loci with conditional a'a wa qawluhu azza da ya daga latin latin ga wa ma anfaqtum min na aw nazartum min zirin fa Allah allaha alamu wa ma anfaqtum min nafaqatin ina ga wuya dukiya aw nazartum ko ya ci mace ni min nazrin fa inna Allah hakika Allah ya lamu Allah jelimu fal mashru'u min an-nuzuri man ga na be da shari'onya emicena ngai ma kana min ma kana an gairi talikin ngai emina waga ce amma walaki da wa wala condition ce wala condition da wani ka ayin zuwa rajulu ba da usuli saliman ke zuce mi gan wuje ga dacin bo lafiya min safarin yezan au ba da shif'au ba da shifa yi min maradin ko unga unga da lafiya shifa unga sago min maradin daga batun an yasu magan ya fiyazu aw yutima lillahi ko mu ya ga yangi cigi shukuran yan wuje ya ce yace no idan ne ba ta conditional hmm. wọ́n dúró alákàrà àti mọ́álàkà mínú ẹnẹ láwùgán makaru yo na zace mi umaga condition la ta ci bu na ngayi hadith abdullahi umar hadith abdullahi umar radiyallahu anhu qala ganna annabi sallallahu sallam. wasallam an nazri annabi sallallahu alaihi wasallam kan nazru kan ce wa qala ni diga innahu la yaruddu shay'an ajena we wanye yana walakin na yustakhraju bihi min al-bakhil amma dai luwa ya daga wata yan kibo e botancho wannan waya ga wani kadara dambu yamma asabaka lam yakun yuti aka yana je wani aliyo ba ma ta aka lam yakun yusibaka yana mali ba na jiki an je waya rufi atila kalam wa jaffati suhuf ali kallan lani na ma kana jiki an wani.

waga be shishi utele me mako na wa wa waji sadaka ebo soko be niye nina ko wa wa wa lo pikiriki be niye nina ko wa shishi wada fiazu be niye niye mi je fi ebo soko ya mi lada na yi na gaskiya ka mi din na to ya soko ne lugwa mi to ade ni ti gobe soko ebe yezo eh good sai daga babu zuku wuta shi da nazuru ne wuta ga ya tachu a nabi gato nazuru na wajinan wajiyan doro biya wa ibo ne na wajinan da yana biyo na sakwa kani amma nazuru na da kawai eh lula gwaye tiya daga gwata yayi wata ce Uwehe, lawa tiya daga gwaye wata ce Eh, eh, kuwa shiga shi haku? Allah wa'ala. Ngala ci bu iki yin makruhu. Wa na bi rarata rabi wa nu kala kala na biyu sa sallam. A nan sa sallam ga na Adam. La ya ci na Adam an nazuru bi shay'in. La ya ci wa bi Adam ya ga na bi ni annabu ya minu cele bishin da yanga kinya ni mana emishe we aje na wa dimbiya wana malam ya kun kujira lahu kaga su kwai da kauka da kaddara ga waga yan wuce shi wani ran walakin amma yurki nazuru ila kadar eminu cele suku ngara dike ngara kiyaga kadara kujira na huya wuce na kawo na wuce ga yi wuje da su kwa kayan wani nan sai ta fi jin lawo bi min albaki dan ne su su kwace Allah ya bude daga ne wata bashi wasu ku ga ne su kwan ne jimina wuce ga wuce da gwatin ya bi zamu ci a amfani yi wuce alaihi lam ya kun uti alaihi min qablu wuce a wani tiyanan bayan da wuce wani da wuce tiyan ba wannan ngala zan da tilai shikaru bi a ga to nazuru jingayi makaru kila na zuruci ma ga zamini ba da jibu ashe ne makaru na ashe ba da faga fahimta yau ji fahimta eh yawa ne lere e, e, eh, na gwanin eh. a yi ba da ake su zai yi ba da gudu wani littafin misalin kawaidon misalin fi tawilin ilahiyya ya bi su wani zai zai point na ba nufi discourse matsala ya nan zuwa nan ya ci gan ba yanayin makaru nan ga kiyo wo lawon ji wato lawon atacho bayan wato ga kiyo yi makaru eh eh eh amma na wujani na so ko mutu jiya wato na wula a nan wo lawon shen na. wọ́n ṣe kí wọ́n ṣe wáàjí bá ṣe gbogbo ìbáta mú gandan kó láti ganewa a gato nomba 2 nan nazuru ma ga guba a da nazurun fi ta'atin lahi a da nazuru fi ma su yakin lahi a da nazuru ya wami cewa lami tu soko a da nazuru wà ní cewa jike wà ní soko bá so wa gaji nazuru ya wà lami tó soko dole wa lami ọlọ́ọ̀tún ìbádágájọ́ náà daga na manazuru e eh, waga so ko ga wajiyo na suku a waga wajiyo ya kabari ko wali ko man ko yan mutane, tanin waga da hadiya yan do ci ne gi so kwa dingo ne waga shirka jango ko a ce ga da hadiya sai ce ga ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala shi sai ga wuce su wa da sa mai litafi ta wuri shi wa lemo bayani su so hadisi gane ba manyan abura da ana bukhari da muslim to abu dauda to an da sa ga Alhasu alal wafa'i bin nazari aya za ku da yi da yanzu jikiyo eh? ulami su cushe wa ma'al karahatil walida tamba da nan wai ne na so de fi hadhihi nusus da nasu na jana fa illa anna Allah ta'ala Allah la tuna kadi hatta ala al-wafa'i bil nuzuri Allah ya qadari gazu la la mi cushe wa asna ala al-mufila biha Allah madaji ko ko wudo ko wukili sai je ko Allah maki wani gawa mai yanzu ya shiga mai suke hmm. eh, ya lushe nan ta kala azami ka sai shiga yofu na bin nazari na yi mikashe wadda kafu na yauman amma ya suna ya yi funan ka na shan sharruhu mustafira sharifu shi babba ne hmm. wa haza amun wato ina amuro ya dukulu fi nazuru mu'allaq nazuru na sai za ji ita condition ata ce buna da ga da bu wa nazuru ga mu'allaq nazuru na mai za ji mai ke na condition ata ji wannan za ki ji ki mu da ga da mu wal karatu wal karatu lin nazuru mu'allaq muta'alliqatun bil aqli ko wal karaha na wana jina lin nazuru ya kutiya ba na jinu wannan ga kiyar bin nazarin mu'allakon wuce muta'allikatun bil akadi wuce ulagwala lafifiyar yan wuce na wa ta ci biyu a kwayo da wasu zagoyan ka zai yana dodo wajin wani ma wajen yawon karatu ga zama wani na mai nazibin muta'allikun bil adayi amma ba na ya za ko dari na laifiyar walawon shiyo farta fa bi zalika al-ishkal wa alaykum fi shadallu abun nasu da ajiyar da aka laya bayan gari kayan da daga nufe nono ko matsala ya gwada kurmatu nazari ne gari lai ta'ala haramu go yawo ce ni wa ya zama na yi sai shana, wai ya haruma shaddul huruma haramu yo bi kagwe an nazari ne gari lai ta'ala na wada ce ni ya zama na yi sai shana min wali ya wali aw rajulin salihin kuma babayin da shi ne da kirkina mai yikin auhayi ko za wacce hafsu a ku da ra na biyu minal min biya yi ka za wacce ya a min ya nabi jo aw malaki minal mala'ikaci malaikati ko malaika min ya malaika jo zuwa ibadatu e ce ibadu yo wal ibadatu la yajuzu sarfu ali laye ta ta'ala ibada ma ungoyi na wallo ya zama cin gali sai mana qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liyabudun mijin halitta yan jannu da zan yi na sai gwa da shi buta ya ni wa qala azza min qa'il sai shiga kul inna salati za ki ka sallaye wa nusuki to yana ne wa mahyaya to rayuwa ni wa mamati to ajaliye ni lillahi rabbil alamin allah sun ji halitta ba ta daga la sharika lahu aje na ga ku bacina wa bi zalika umirtu dan ne magajin foro wa ana awwalul muslimin ne magayi za farko yin musulmi yau kufa biyu wale gan su ta tsalla tuyen yanzu to rayuwa to adini ba ta ngole lillahi da alami ya bago wale gan da fi mu ba sannan guru bi manzilatul yamin man ga yami ce matsayin ya kuki jibu don saka ma la yajuzu harfi bi layi ta ta'ala kemina goyi na waje kuti bai zanen na lice na nan fakka zalika la yajuzu nazru li ghayri llahi ta'ala a tinga ga goyi na wace mu ya zan mutu na ji sai cana nan qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya dan wa amma an-nazru lil mauta min al-anbiya'i amma zuce ni ya zan da tuna ya jaje lani na min ya annabawa yo wani mashayiki yan da shehu shehu shi da mamman shi wa gari yan da zai jaya ne auli kuburihi ko ma kabar yashi awil na inda kuburi ko zai je shi ta ya kabar yashi wani fa huwa zuwa shirkin ga yamice da soyi shirka wa ma'asiya lillahi ta'ala mai lembayan su ko sawa je biyu ka na zuru na fakatan je biyu yo emice wuce wuce wo dukiya aw zahaban kuma zinariya aw ga zalika ko da jata nan wa shebi mun bi mai yanzu ni kan nayi su ruhbani je biyu yo be zana wa do feji na zuru ya kina ya lil kadaisi chọ́ọ̀chì wọ́n gbogbo àríwẹ́ ń gbẹ̀bẹ̀ ìyẹjú búta fi chọ́ọ̀chì ẹ̀rẹ́rẹ́ wọ́n bùrú ti láti náà gẹ́rẹ́ níbi ènìyàn kú ti jìnà ìsáàlì báyìí ìníza jẹ wọn òtì gan ṣe ìtìjà ní ọdẹ́gá ilé ìmọ̀jì láàfíà daga kí n bá wọ́n hálìbè kábàrí ẹwọ̀n yìí mọ́gá àlómi àlógangẹ́ níbi lẹ́yìn kọ́rọ̀ ẹgbẹ́ ògùn yóò lóòlì nazuru za na jin amma nazuru na nazuru ya shirka yi nan hmm. ebo na oúnjẹ tó yẹ ti ujiya ṣe ujiyo gbẹ̀gbẹ́ láti gáàlẹ̀wà wo zùzọ̀ tó ebo ẹ̀yìn bá dọ̀ olóòjẹ̀ na nílò tí mọ́ sáájú kúta ní ètò ìwé nígbà ní kí á láti ẹ̀hùn bẹ́ndẹ̀ nazuru náà wùdí ẹ̀jí ní ẹzùkú oúnjẹ akẹ̀lẹ̀ àti ní ìgbìlá dáa akẹ̀lẹ̀ àzọ́gbùn nìgbè ìlú àjẹ́ ìlàjí ni wani ke mai zuwa an gije shi shirka ce mun ke ji kone yi lili na قال رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله تنجز مجموع الفتاة قال ولا يشرع باتفاق المسلمين باتفاق وما المسلمين ومن الشريعة مسلمين أن ينذر أن ينذر للمشاهد التي على القبور نذا تشني يا مشاهد لي في كبر ونا نوع جويو sai sha ido, wanda oge yi jiji dabo kabari ya cici a kiya to ba tuta cikin kabaro zai kyana ga ko masalaci ci ko alalimin da jiji masalaca zai diga da bukata yan wali wuce na sa da jikiyar ta sai fi da wucin zalu areas like sudan morocco egypt india lole ya ne even part of pakistan ta biladu sham aje jibo iran ya yi wasu idideci part of iraq the same thing ba yin neji kabbalin ni ya ci shi a tina ta ci kabbalin wasu kata inda ci ma a tina ta ci kabbalin wasu mutu kowai yau da na ku sannan ya tun da ci masu da ku a ci mutu wa gada a kuma su za ci shi wani a sha da ne jibu ta zanuwa ci kabbalin ci wasu ci wani ajá mọ̀gbọ̀fà bọ́bẹ̀ búṣọ́ ọ̀họ̀ ẹ̀rù jì lọ́gbẹ̀rẹ̀ gẹ̀dọ́ ẹ̀pẹ́kì òkó gẹ̀dọ́ ìlà ẹ̀fíwó ràíwá náà ẹ̀dí pàtí ẹ̀lẹ́gá ẹ̀dí dáàdì ó ìlà ẹ̀dí àgbà àgbàríkà ṣe ìwájà zanwaci mannan yi wala zanwaci nan kun wala ba zanwaci yi wala ba zanwaci kaza wala biyu zanwaci a sakusa gina wani mana ya gina jin wani mana ya gina jin wani mana lafi kiyo e latu hmm. nka inu ga ilo jika na kabari ke ne ga ta fe ko fi fe nuwa mi ti je ko fi ini ga ja mi to fe bo ja bele wuje ni ti kai wato wa ja Allah kiyaye fatan yau da yadda yake musulunci man ibn taymiya ga la yushra'u bi ittifaqi muslimina da ittifaqu ya musulmi yun bai da shari'a musulunci an yun zara il mashayil lati ala kuburi ga da ne je tike tin ka bara zuji ya zuce mi yawa wala la zaiti mujemiya wala shama umajin umaji kan duwa zanuwa ci gai lokar bari zanuwa ci yanyi wani lalwani a jada fitila zanuwa ci makandun wa lalwa a jala a jiji na zai gabe ziyara ya shi yi na wala da rayu zanuwa ci majikon gida na wala ga ya zalika walalil mujawuri na inda a tafi zai yi mai jishin kabar wuce wata ga a reji a reji dima a reji guto na reji don behalf hafa shi wani ka to ji wa magana no ya wa ku da min kubur yadda zai ji ji mai kabari nan fa inna nabi a alaihi wasallam ibn ali sallallahu alaihi wasallam kan la'ana man yattakizu alaiha al-masajid wa surat ibn ali da la'ana bu zan doro ne ga masallaci la ta ce kabaro ta ta fitila idan wunin ebo eh, na kawo ga masallaci tuta ke kabaro ko a kabar lada aguni ya masallaci ko a kabar lada cigowo ya masallaci ko tu masallaci tuta ba ba waje salla ta ciyan kabaro ko waje salla ya shehu kabari ba ta wa dogu la'ana Allah da wannan nasara ta kazu kubura an biyayi la la'ana ya sufa da bata yau bin nasara ya kabar ya ni gaji la masallaci wani shari'a musulunci zari da sai wato zane gaji na ɓata nan fakad na zara ma su yakin zanen wani a mai emike yake emike lesi wajira ni ko yami ko fitila ti balbali ko ma kanduru ko ko mu ne ladan fitila nan ɓata wala da ke waji na zuru da ya she yi na da kabaru ko zane shi ta yan kabaru wani da gaji na ɓata na ji na ma su yake وقال ابن تيمية متى فقول الناظر zane ce mi na gagagan lillahi alayya an af'ala ce ki da ki ta cin gogami a je ya kaza aw bi manzilati qawlihi wa lillahi alayya an af'ala ko so ya ci da ake tashin ba gami ya je kazan ibn tayyib ya ga ya ganna bi man zaki kauli je ji wuyo ko ko matsayin ya ba ne daga ga ahalifu billahi la af'alanna miji kuji ba so ya ci ya je ya kazan wa mujibu hadhihi alqawlayn ga ne ga guba ba na kuma nan gai iltizamul fili mu'allaqan billahi ko ga do e wuce na wata da na su waje dole والدليل على هذا دليل يتيجا نقول لك أنا a أصلا قال نظر حلف الميتيتو كتجي Dole ku ego eh, gaga ziyara ya kabari yara maware. Amma wa galo kabari, waje ba ya zai jiji kabari na mazo jikiyo, umarshojin ziyara ya kabari ma wa fa alikiya ne, wa fa tutu. wọn lọ́wọ́ ti ṣírí àdìkíyà ní wọ́n amma ila shi ne ne zanen shi aka kabari tu aka ce wasu aka kabari aka so da kabaru a yau fitau alalin wasu jiwa ga tu kabara wasu jiwa ga jikiyo ala kabari ala tu gagagaya a ci a ba zo to le yi wani lobe wa musulun jiwa ga ni sallah ya yawo kabari musulun jiwa ga ni sallah ta ce kabari ba musulunci wa gan wo ba duwa da zai kun kabaro ne ya musulunci mace wa ga wo ke o da ga zai kun kabaro ne ba du yo be so ko ya wani ne ya da ɗaya da ya mashi na dangu ne na iri ne ya zama caji tun matsala yin gwaro wujubu na fajin nazir wajibi ci ya zaga mi ce wulaci wulahushe waya ji na fabi naziri ta'a ya zaga mi ce wajibi yiwu wulahushe a da kyan gaya mila tuto ya ci na kama ya jibu a damul wa fabi nazirin masu ya ce kemi na ya zaga mi ce tiye lefi wunji wajibi wushewa na gwamnatin wushewa ya bayan lamba su koyo لحديث أم المؤمنين عائشة يبو حديث ينهي المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها قالت يوغان قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه لأن قال شيء من قوة أكباسه كونه مباسه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه لأن ما قال شيء من قوة يعني سقوبانه ها لا يبامه وعن سعيد بن المسيب ده بس سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كده زي يجب من هي أنصار جو كان بينهما ميراث ساكان يعواجي يقود تعشابه فسال أحدهما صاحبه القسمة zai nimi ne agwa cikin gaga eguna tuwa fi mina zuwa alawa gai alarabo ya yawi faƙala ga in utta tas'aluni anil qisma waga de ciga wa de ni ga tiya rabo waye wo fa kullu mali fi artajil kabati duk ya kwata wanda kaba ma'ana wanda wanda da ya kaba fa kana na umar zai na umar ga innal kabata ganiyatu an malika hmm. kaba ku jake wo ruwa kafir an yamini ta gano ga da ga da dajin da ka fara ji wa kallim akhaka wa mu ga duni wa sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula ne wani alaihi sallallahu alaihi wasallam la yamina alayka kuti ta tuwa wala nazara fi ma siyati rabbi iza mai kemi ya ce limba kuma kuba wafi kafin ajin rokin iza mai ce mi ko wuji kuci gan ga aka da dan wuya ko fi ma layin liku iza mai ce mi ko wuji kuci ya ce yana wuge mulkin wana ya kuyo yana wani, ga wani zakaran dami mai yi wa mai misali a yato wai yaya ko hmm. dai ma jani jani wato za ka zan e, e, dukiya na bayan wani lamun jiki lamun ji kasafi to eh, e ya gada na wa kare ya ban da ci gan dukiya wuce be bata ni gai wani da ya kaba ma'ana ya ga wuce ya gan an ni miyajen yau ne ko ma na waga wuri ki ayan waga waga wato mun gojo ga duniya a gida ga sai na sai na mun kile ka ba du ke ke woluwa waga ga be je waga be je ga nan ma da ka fara ni kacan bẹ̀ẹ̀gán bá rí gáwọ̀ gbẹ̀ẹ̀gán bá jí lè jí wọ̀n rí tẹ̀sí rí ẹgbùn tó lè làjẹ́ ìjẹ̀ fíkí bá wé ìlú zanda ta shi wuni mu ga ji kazan wallahi wa kara jubiya wani wani wani ọjà wuni billahi lafi wa kara gadan barabuwa shi ke nan fa ila e kishi ila e ji mafi liya sin duware amma ya buwa dawo kaga wallahi ne a kara gina duniya

da ya ba sa tibnu da haka rabi Allah wa hannun kala na nazarar rajunan na ala'ahdi rasul ahdi na biyu sasallan za mu ci ce ni zamani a nadi an yi na hara ibilan bi buwana mu ya zura ku da na ne yi gan buwana nan fatan na biyu sasallan fa kala za mu ci da ba a nabi wuci ga. ini nazarutu an an hara ibilan bi buwana mu ce mi ga mu ya zura ku da na ne ga buwana nan فقال النبي عليه الصلاه والسلام جورا هل كانت يا وطن من اوطان الجاهليه يوم بعد بعد كوتين دومين كوتين جاهليه جنا جبو تادنا وجونا قالوا لا جاء قال قام هل كان في عيد من اعيادهم ان بعد عيد التي من عيد مشركي جاي ma'ana da celebration da cimin celebration يا مشركي جاي wanda jinda na wuce wani kalula a ga'a kalan nabi a nisa a sanar emi na wace da she fahim na wala wa fa'ali nazirin eh, eh, fi ma su yi tilla ya da gani su ce fiye lembar sojo ya shi wuce zuwa wala fi ma layan liku bin adam yan gani da yana zaɗi mallaka wana zalibani a na shishi wuce gaga wani ya ka zagin ni ga ni waya ba ta yi masa kowun mulki ya? kuyo mulki ni zan da shi no so eh un lotu na no ne zanne zanne ce mi lo ana su rakun da nan da shi mm. amma ne bi gigan ma ta da shi mushi ki da go a a ba mushirki ya jibu a da kudi na shiga ko da jibu ta ne a ebo wunbe da da na wucin gara ko za a zai ga ko na zuru a wani ko na zuru na wani kucin wuce ga wani jiyo wani jiyo ma ga mallaman ja na jana ga alaya da wada alaya da makani a da ala ya do a zamaniya a da idishiyar lokaci a da idishiyar da idishiyar lokaci idil azaha idil fitri and rest ko idishiyar da na masu kuma kaba mina muzdalifa arafa an rai fadalla hadal hadith ala ma zakarnahu hadith na ce lawo ya ne tuye da hannun ni wujubu da fa'il nazili ke dai wajibi ya zulami la kutushe umuman emina wace na lawo she umuman generally illa ma kana fi ma sai la inda gonga fi ne sai so kwa illa ma kana fi ma sai fa'ili ne she wuntana قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وأما النظر فهو نوعان نظر اللي تشيوان لقبع على طاعات ومعصية على ميشين الميلات زكوا على ميشين ينبا سكو فمن نظر صلاة لأن قد شمي قوم يعدي صلى أو صوما قوم يعطي عزم أو صدقة قوم يعدي صدقة فعلي أن وفيا فعلي أن يوفي به واجب يدعو لا alkawali wuce wuce ko wa in nazara ma laisa bi ta'atin amma ya zaga bai da cemi ya tiye na jin emilatu ne. misli nazr ke ya zuce mi ko libadul maqadiri ya sashi ya kabari shi wal mashahidi an badalan da na ja tuddu kabari wali jo ne bagara da ne wuce nan Zai zaitan waga ce mi gawa la yamilo aw shaman goma kanduru aw nafakatan koyawa ga zalika fara nazur mafiya na sai na sai nazur yake ne ba eh, wa shebi hun min ba do juyu an nazur lillah wasani ga sashi lo jinga to na be nazur ji yake ya kuci shi kalla ta wal uzwa mana ta salisat lo kura kila ta bai wuzena fa hada la yajuzu fa bihi bil ittifaqi gannan nan goye ne za ngushe na da yake fa yi manji shi Allah ta rawa gaba ya gyo yo zire ya gaji kokari da kafin ni da kuma subhanaka Allah da ambika shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh